بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من جزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابير قوة جماد الآخر هو جماد الثاني هجرا من دم الله صلى الله عليه وآله وسلم دبو إيرك قريب أدود أربعين دقاء wanda shi daidai da tara ga watan biyu shekara ashirin a wannan masallaci na matasa inda muke gabatar da توتك اللي تافن ببما لمين wato al'imam annawawi littafin riyadu salihina Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama kafin mu yanke karatu mai tafiya muna babi na 65 ne babu zikirin mauti wa tsisarin amal babin da ke magana akan mutuwa da kuma takaita guri akan rayuwar duniya almautu musibatun bi nassi kitabillahi jalla wa ala mutuwa musifa ce da nassin alqur'ani Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu shahadatu bainakum wa shahadatu bainakum idha hadara ahadakum al-maut hina al-wasiyati sunani aw akharan min ghayrikum sayfi in antum darattum fil ardi fa asabatkum musibatu al-maut idan musiba ta mutuwa ta ainihin wato same ku saboda in mutum ya mutu rayuwarsa ta riga ta zo ƙarshe to abu biyu zai faru daga wannan lahazar ta ƙarshe ko dai a kulle masa ƙofar aljanna ko a buɗe ta shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce mata musiba to mun karanto ayoyin da ke farkon babu za mu tashi hadisi na ɗari biyar da tamanin ko da saba'in da hudu ga mai lamba irin tawa malam ya ce wal ayatu fil babi kasiratun ma'aluma ayoyin da suka zo cikin wannan babi wanda suke magana akan mutuwa direct ko indirect mubasharatan ko ghairu mubashara suna da yawa cikin Qur'ani dan ita kanta kalmar mutuwa din Allah ta'ala ya ambace ta guri ɗaya har guri talatin da biyar a Qur'ani waje na farko da ya fara da shi shine qul in kana lakum ad-darul akhiratu inda Allahi khalisatan min dunin nas fatamannaw al-maut waje na ƙarshe da ya ƙare shine allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa an ibn umar qala yake cewa akada rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi mankibi annabi ya kama ka fada ta fa qala sai cekun kun fi dunya ka annaka garibun ka zamanto a duniya kamar baku aw abiru sabilin kuma ya wucewa ta hanya ba shi yasa mai waƙin laisal garibu ya kisa laisal garibu garibar shami wal yamani innal gariba garibun lahad wal kafani la tanharan na hala gurbati hi fadahar yan haruhu bizil wal mihani safari ba'idun wa zadi lan yi ballugani wa kuwasi da ubatwa wal mawsi ya tsulubuni wali ba kaya zunun billasta alamuha allahu ya alamuha fi sirri wal alani ma a halama an ni haifu a mahalani har zuwa dai ƙarshen maganganun da yi da sai ce ka zamanto a duniya kaman garibin bako ko mai wucewa ta hanya bakon ya riga ya zo gari kowa ya sanin iya abin da ya kawo shi shi yake shigowa ya yi don ka duk abin da ya shafi shirin zama ma a garin zaka ga shi bai sau da dama ya san cewa ba garinsu ba ne akwai abin da ya kawo shi na bukata kawai shi zai yi ya koma inda ya fito ko kuma mai wucewa ta kan ainihin wato hanya wanda bukata ta sashi zai tsallaka daga wannan titin zuwa wancan titin daga gwargwadon bukatar da ta sashi tsallakawa in ya je can ya gama dawowa zai me yasa annabi yake cewa kun fi duniya ka annaka garibun aw abiru sabili aw abiru sabili ko mai wucewa ta kan tafarki duk wanda ya mutu idan muka je jana'izar sa aka binne shi aka dawo sai ka ji mutum yana cewa wani ya riga mu gidan gaskiya idan ka tabbatar gidan da kake zaune ba na gasken bane akwai na gasken sai ya ce wa kana bin umar abdullahi dan umar yana faɗa yana cewa idan amsaita idan ka kai yamma salatan tajiru sabaha kada kai ta jiran cewa kuma gari zai waye da kai wa idan asbata idan gari ya waye falatan tajiril mata kada ka dinga jiran cewa za ka kai yamma wanda yake makansa lissafin wannan rayuwar gari ya waye ya sa kansa cewa yana ganin zai daga cikin waɗanda za su samu tabbas za su kai yamma ko yamma ta yi ya sa kansa cewa bai da cikin waɗanda za su samu tabbas za su kai wato gari ya waye to dole za ka ga yana tunanin wani aiki ya kamata a ce yayi yana daga cikin dalilan da ya sa ga Allah ta'ala ya buɗe ƙofa na tuba cewa a tuba saboda Allah ya riga ya rufe mutuwar bai faɗa maka sanda za ta zo ba to baka sani ba ka je ka yi aikin banna baka tuba ba alaƙarka da Allah ta lalace sannan mutuwa ta zo ta same ka to kuma an riga an samu matsala da haka sai ya ce wa kun min sihatika liman radika ka yi ƙoƙari ka yi amfani da rashin da lafiyar ka ka bauta ma Allah sanda kake lafiya lau kafin rashin lafiya ya zo maka hatimul asam wanda ake ce masa luqmanu hadhihi al-umma yana wata magana yana cewa abu hudu ba za ka san suna da kima ba sai idan abu hudu ya same ka yace na farko qadaru shababi kimar samartaka la ya'rifuhu illa shi yanzu da kake matashi da shekaru na yarinta ba za ka taba sanin cewa samartakar tana da kima ba sai lokacin da tsufa ya zo maka sannan kuma a lokacin da za ka gane tana da kima ba kuma a dawowa ba amma yanzu ba za ka iya ganewa sannan yake cewa abu na biyu duk mutumin da yake zaune zaman lafiya bai sanin cewa al'amnu zaman lafiya yana da kima sai idan tashin hankali ya zo sannan abu na uku idan lafiyar ka ba ka sanin cewa lafiya tana da kima wala sai sanin ciwo ya zo maka za ka gane cewa lafiya tana da kima to haka sai ya ce wa min hayatika limautika ka ribanci lokacin rayuwa kafin mutuwa ta zo yanzu rayuwar da aka ɗauki aro aka baka aka buta maka ita ba ka sanin cewa tana da kima sai ran da mala'ikan mutuwa ya diko ya ce ya zo karɓa lokacin za ka gane cewa tana da kima saboda duk abin da za ka bayar a matsayin badin don a karba za su faɗa maka ne ta, yi asirin lahun nafsan idza jaa Allah ba zai ma wata rai jinkiri ba lokacin da wato ajalin ke ya riga ya zo to wannan cewa wa sai hati kalimar zika idan kana lafiya lau kana bauta ma Allah sai rashin lafiya ya zo maka ko kana zaune ba ka yin aikin babu yadda za a yi Allah ya tsayar da ladan bisa ga ƙa'ida na innal lazina amanu wa amilus salihati lahum ajrun ghayr mamnun suna da ladan da ba zai ainihin wato yanki ba shi shi yasa sai yace wa min sihatika limaradika wato lafiyarka kafin rashin lafiya ya ainihin wato zo maka wannan hadisin bayanin sai ya riga ya gabata a baban da ke magana a kan takasan dan kan duniya a hadisi mai lamba ta 471 wa anhu daga shi abdullahi dan umar da yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce qala yake cewa ce annabi ya ce ma haƙƙun murhin muslim babu wani abu da ya dace a matsayin haƙƙi na musulmi lahu gare shi shay'un na wani abu yusi fihi ma haqqu mar'in muslim wato babu wani haƙƙi na musulmi da ya fi cancanta lahu gare shi shay'un yusi fihi irin wani abu da ya kamata a ce yayi wasiya a cikin babu wani abu na haƙƙi da ya cancanta ga musulmi akwai wani abu wanda ya kamata a ce wasiya a cikin sa yabitu ni. ya kwana dare biyu illa wasiyyatuhu maktubatun indahu fati ya yi kokari ya zamanto wasiyarsa tana rubuce akan wannan abu an fahimta saboda dama akwai mutanen da Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce mutuwa za ta zo musu fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un ba za su yin wasiya ba da ka riga ka ba bashi ne kai a tsarin ka kwata-kwata ba kai kawo maganin cewa wata mutuwa ba kai barin je nan yi wasu 'yan abubuwa 'yan mintuna in dawo da sai kawai sai ka ga azifatul azima mai zuwa sai ta daga kawai sai ta zo musamman yanzu da ake mutuwa ta buja to na haka annabi ya ce babu wani abu na haƙƙi ga musulmi wanda za a ce yana a wajensa ya cancanta masa wasiya ya bitu ya kwana dare biyu ya yi ƙoƙari ya zamanto wasiyar wannan abin tana rubuta a wajen shi wannan hadisi muttafaqun alai hadha lafzul bukhari wa fi riwayatin li muslim bitu salasa layalin ya kwana darere guda uku Ƙalibin umar abdullahi dan umar yace ma marrat alayya laylatun yace tun daga wannan lokacin babu wani dare da ya taba wucewa mundu sami'tu rasulullahi tun lokacin da naji annabi qala zalika ya faɗi wannan illa wa indi wasiyati Fati a wajena akwai wasiya da nake rubutawa cewa inda Allah zai ɗauki raina gobe jibi gata a yi kaza a yi kaza a yi kaza a yi kaza a yi kaza a kaza a yi kaza wannan shi ne da haka hadisin nan da muka karanta yanzu yana nuna mana cewa mustahabbi ne mu yi ƙoƙari wajen yin gaugawa zuwa ga rubuta wasiya li'annal mar'a la ya'lamu mata ya'tihi al-maut domin kowane mutum bai san yaushe mutuwa za ta zo masa ba da haka wato rubuta wasiya malamai suka ce bai takaitu ba akan mutumin da yake mara lafiya ne kakka ɗauka sai wanda ya kwanta akan gado rai a hannun Allah kamar yadda bahaushe yake cewa dama duk a hannun Allah yake amma dai ya faɗi wannan lokacin yana nufin cewa alamomin da suke nuna cewa mutum zai bar duniya da sun riga sun kankama to ba shi kadai ake tunanin ya kamata ya rubuta wasiya ba wanda ma ke lafiya lau ya kamata ya zama yana rubuta wasiya wanda ke lafiyar salau yake rubuta wasiya inda zai mutu a yi kaza bai kamata a yi kaza ba to dalili ne akan cewa yana sane da cewa mutuwar a yaushe za ta iya zuwa masa amma yanzu Allah ya kiyaye an samu wani lokaci yanzu da mutane in gimasansu su akan duniya ta kowane hali ya wuce yadda baka tunani shi yasa wani kuna zaune labari ma an ka kawo kace Allah sarki wallahi wa jiya ana zaune an rabu da shi lafiya lo lafiya lo ya shiga daki sai balle dakin aka yi aka tsiro shi sai ce kai matsala kake ba dama ana zaune ana fira lafiya lo sai ka lalata fira ya zaka dinga zuwa kana kawo mana maganar mutuwa nan wani wai shi bai shirya mutuwa ba shi majalisar da yake bai ma kamata a zo ana firan ana firan mutuwa ba Allah ya kiyaye sannan hadisi yana nuna mana ya kamata ga kowane mumini ya zamanto yana tuna mutuwa sannan yana kokarin tattali saboda ita din kuma wallahi sai ta zo an gani sai ta zo yanzu cikin wannan abin da ta bayyana a wannan cutar coronavirus cikin kwanakin nan wani abu ya faru a ƙasar wannan ƙasar mortenia wani mutum ya faɗi an tare za a kawo masa agaji wani yana ɗaga shi ya ce ai ɗan tana ne kawai shi kuwa ta kaiwa ne Allah ya kiyaye sannan karɓawar da sahabbai suke wa kiran manzon Allah hadisi yana nuna haka an gane su sun haɗa karatu da aiki mu kuma Allah ya jarrabe mu galibin sai dai karatu bawa shi yasa saboda ya ce فما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله قال ذلك إلا وإندي وسيتي tun daga sanda na ji annabi ya faɗi wannan to ban sake kwantawa ba to wannan yana nuna cewa yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke amsa kiran annabi duk sanda annabi ya kira su wa an anas radiyallahu anhu qala yake cewa khatta annabi sallallahu alaihi wasallama khututan annabi ya ja wani dogon zane فقال sai ya ce hazal insanu wannan shine mutum da haka malamai sun fitar da hanyoyin da annabi ya bayani wajen karantarwa sun kai talatin da wani abu don a gane addini to daga ciki wani lokaci idan zai karantar da sahabbai har abu yake sawa a ja dogon zane haka sai ya musu misalin da za su gane da haka shi yasa annabi yayi abu biyu yayi at-tabligu isar da sakon Allah sannan yayi at-tabyinu ba isar da saƙon kawai ya yi ba ya isar da saƙon Allah sannan ya ma al'umma bayani ya yi bayanin ƙauli da bayanin fi'ili ta har bayanin ishari abinda ya kamata ishara ya kamata a yi annabi sai da yi wa hada ajaluhu sannan annabi ya jaza ne ce musu wannan ajalin ɗan adam ne fa ma huwa kadhalika to ɗan adam yana cikin wannan ija a khattul aqrab sai zane makusanci sai ya zo wannan hadisi wato ya tabbata a cikin al'imam al-bukhari ya ruwaito wannan hadisin wannan hadisin yana nuna mana halaccin biga misali da kuma rukun ainihin wato wasa'il ɗin da za a iya amfani da su don bayyanar da abu na karantarwa gwargwadon zamani don ya kasance shine mafi kaiwa makura da suranta wa mutane abu yadda za su iya karɓan ainihin wato saƙon sannan hadisi yana nuna mana wato gargadi ga ɗan adam ta yadda mutuwa za ta iya zuwa masa kwaɗan ba tare da ya yi ainihin wato tattalin aiki mai kyau ba sannan hadisi yana nuna mana cewa wato mutuwa ba ko da yaushe ya cika zuwa bagatatan ba shi ne. galibin mutane yanzu ana samun mautul fujua amma asali a da da aka ga cewa mutane sai sun yi rashin lafiya ko wani sababi ya faru bayyanan mautul a yanzu ɗaya ne daga cikin alama na cewa Allah ya kusan baje duniyar kowa ya tashi wannan shi ne dalili kawai shi yasa ga annabi shi a tsarin sa bai san mautul fudu'a mutuwa ta ba zato ba tsammani annabi bai san ta ya fi so wani sababi ya faru ko kai rashin lafiya ko kaza ko kaza ko kaza sau da mutum ya samu kansa cikin wannan yanayin kafin ya bar duniya da abin da zai same shi na musifa Allah kankare masa kusa kusakure yake ita kuma motar futa in ta zo kaga sai a hankali sannan baka san wani yanayi za ta zo maka ba shine ko ta zo a yanayi na ɗa'a ko ta zo a yanayi nawa na shi shine babban matsalar sannan wa an ibn mas'ud qala yake cewa kaddan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama khatan murabba'an annabi ya sa an yi wato yi zane zane wanda aka yi shi murabba'i in an ce murabba'i shine ko kwana haka ko an gani wa katta kattin fil wasdil kharija minhu sannan yazo yasa aka yi zane wato fil wasdil kharijan a cikin wato tsakiya an gani ya wa katta yasa aka yi kattan zane fil wasdi a cikin tsakiyan kharijan minhu wato daga nan tsakiya sannan zanen sai da ya fita kamar yanzu nan ba ko kwana bane to sai a yi mai bayan an yi shi haka fokwana sannan sai a zo a ja wani dogon zane zanen da shi kuma sai ya fita daga tsakiya yanzu an ja daga can farkon ya zo ya wuce nan ya zo nan ai kuma karijin min ko eh? na jikin littafin bakar da kututan sigarar sannan sai ya dawo kuna ganin ga 'yan ƙananan zane nan ya ja sai ya ce ila hadar ladifil wasu zuwa ga wannan wanda ke tsakiya min janibihi allazi fil wasfi na janibin wannan wanda ke tsakiya din fa qala sayyidi hadha al insanu to wannan shine mutum wa hada ajaluhu muhitan fihi bihi ba kuma ajalin nan ya kewaye da shi aw qad ahata bihi ko ya zagaye shi wa hada alladhi huwa kharijun amaluhu wanda zanen da ke gaba wanda yake dogon to shine gurin dan adam ko shine gurin ɗan adam dan ka iya ganin mutum da shi ya tsufa ya kai shekara saba'in saba'in da bai rana don fara tamanin amma kai da kake matashi ɗan shekara ashirin da wani abu talatin ya fi ka shiri da guri da tattalin yadda zai zauna duniya yanzu galibin wanda suke wahalar da najeriya ba za ka ga ai za ka ga sun mutu wannan shekarar eh? amma sai ka ga yadda suke da ka ga abinci ba kowanne iri suke ci bai na an masa ƙa'ida da ka ga in mashi mace ce ba kowace suke iya biya mata bukata ba don ba ƙarfin sai an haɗa da dabaru amma kai da kake matashi shekara talatin da wani abu sun fi ka dogon guri da haka mutum yakan tsufa amma kuma guri tana nan sabuwa fil sai ya ce وهذا الذي وهذه الخطط السجار وإن زانن ين أنانا سوني الأعراض أبوبون دكي بجرو وأن أدم فإن أخطأه هذا idan wannan ya bujuro masa dan adam ya kuskure dan adam din bai same shi ba na hashahu hada wannan kuma sai sake kawo masa ya kushi wa in akadahu akta'ahu hada in wannan ya kuskure shi bai same shi ba na hashahu hada wannan sai wato kawo masa ya kushi rawahul bukhari wa hadhihi suratu suratu suratu wannan shine surar wato zanen da malamai suka ce kaman kwatankwacin yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi dan ya buga wa dan adam misali yadda al'amura suke tafiya wannan hadisi da muke gani yana nuna mana cewa duniya cice take da ababe wanda dan adam zai dinga begen su. da haka in kai haƙuri sai a baka lada a kai ko kuwa mun da kana gani zamanin da sahabbai suka rayu a madina yana da bambanci da addinin musulunci ne yake zagayawa da yake yana da alaƙa da tabaru da basu san shi ba kai kuma yanzu Allah zai jarrabe ka zamani na intanet ko ba ma intanet ba ko kasuwa kaji ba kai da yadda za ka yi dole sai ka kalli tsirinci ko kuwa yawwa to ko dai ka kame kai hakuri Allah ya baka lada ko in kace ba za ka kame ba ko matsala za ta biyo ba Allah ya ji mala bakar gumi yana cewa da kuɗi da mace yadda ka san soyayyen nama ne yana tashi kan shi muddin ka ce za ka dinga an kawo soyayyen nama ba naka ba a ga kana zira hannu kana dan naman mutane to mutuncin ka ko ya faɗi ko kuwa wannan shine wannan ne Allah ta'ala ya samu dace da kan mutum ya haƙuri sai Allah maɗaukakin sarki ya ba shi ainihin wato lada shi yasa sa, imam Ibn yake faɗa yake cewa la ta'jaban min salimin kaifa naja ko min halikin kaifa hawa bal fa'jaban min salimin kaifa naja idan kaga mutum ya halaka halaka sa a duniya bai kamata ta baka mamaki ba dan hanyoyin halaka suna da yawa kuma suna da saukin bi shiriyar mutum ya zauna a kan addinin Allah ya kamata ya fi zama abin ban mamaki ana fahimta to wannan ya fi. sannan hadisi yana nuna mana cewa gurin dan adam ya fi yawa a kan rayuwarsa gurin dan adam gurin da yake da shi yafi yawa a kan rayuwarsa saboda wannan ne wato hadisi sannan yana nuna mana cewa wajibi ne ga kowane mutum ya gaugawa zuwa ga tuba saboda kowanne mutum bai san me zai aikata ba gobe bai san a ina zai mutu ba a wace ƙasa zai mutu tunda kaga annabi ya ce wa ga ajaluhu nan ga kuma gurace gurace to ta iya ka tafi neman wani guri da wata bukata a can kuma Allah ya kaddara a can ƙasar take an fahimta amma dan adam saboda kasada wasu sai kaga wasu ko na za su yi sai sun tashi sun tafi ma inda yake da hatsari a san za su yi ɓannan a gaba ture saboda sakarci wasu ya tafi ruwa can bakin teku ba wasu masu yan hau jirgi wai a can zai fasada kana kallo malam kana bakin teku? in Allah ida ko ruwa ya taso a tsaye Ka ga wani ruwan girman su ya kai girman katanga wai a sama wai rasa inda kuma zai yi aikin banna sai ya tafasa Allah ya kiyaye وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبيات بادروا بالأعمال في قوقوا دين أيكي سبعا وتقبانا أبوبوا قدابكم هل تنتظرون شم أقوى وانا أبدكوك جرى إلا فقرا منسيا وتتلوتي وانك سامتين يمن تعالى أو جنا قوة داتا مطبيا وانك سامتين يتقاوى Au maradan mufsidan ko rashin lafiya wanda ke lalata mutum Au haraman ko tsufa mufannidan wanda yake ainihin wato kekketa mutum Au mautan mujihizan ko mutuwa wanda ke ainihin wato zuwa wa mutum da gaugawa aw dajjala ko kuma dujal fa ga'ibin shine mafi sharrin abin da ifa kuyun tadur wanda ake jira aw sa'a ko kuma alkiyama wasa'atu ita alkiyama adaha ita ce mafi musibantarwa wa amar ita ce mafi ainihin wato ɗaci. wannan hadisin yace a Tirmidhi wa qala hadithun hasan laka bayanin sa ya riga ya gabata cewa kuma hadisi ne da bai inganta ba yana cikin littafin sunanin Tirmidhi mun yi bayani a babi a lamba ta uku a baya babu fil mubadarati ila ila alkhairati babin da ke magana akan abin da ya shafi aikin alheri wa anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi yace Aksiru! ku yawaita zikira hadimil ladzati wacce take zuwa ta yanke jin daɗi a koyarwa na zikira hadimin lazzati wacce take zuwa ta yanke jin daɗi yani almaut ita ce ainihin wato mutuwa Daka hali ɗaya daga ciki da kake rayuwa a duniya mutuwa na iya zuwa ta yanke shi in kana cikin damuwa da kunci na rayuwa kullum ka yi haƙuri ka ci gaba da bin Allah ta koren da mutuwa za ta zo Allah ya yanke wannan wahala idan kuma kana cikin ni'ima ne da rafaha shi ma a koren da mutuwa za ta zo za ta yanke wannan ranar shi kenan an fahimta shi yasa annabi ya ce to in kana cikin jin daɗin ne to ya zamanto aksiru min zikir hadimin lazzati ka yawaita tunanin wacce za ta zo wannan jin daɗin da kake ciki za ta yanke shi ɗaya daga cikin khalifofi khalifa haruna rashid ya yi rashin lafiya kafin ya mutu ya ce wa mutane su ɗauke shi a je a haƙa ɗabari ya ga inda in ya mutu za a zo a saka shi bayan karaga ta mulki ya sauka daga kanta kullai san ƙabari yi. inda mu maza ne muna zuwa mata ne ba sa zuwa wasu na nan na ta da kura cewa matan mu ko ziyara ma makabarta ba za su je ba za mu karanta nan gaba dalilan da malamai suka ce ba za su je ba to sai ya kalli kabari ya ga in ya gama mulki ga inda za a tashi shine ya kalli sama ya ce ya malla ya zulu mulku irham man qad zala mulku?" ya Allah wanda mulkin sa bai gushewa ka jikan wanda shi mulkin sa zai kare ko kuwa duk kowa da kowa ba can bane alamna da alal arda fata a haya'an ba mu muka sanya ƙasa ta zama tattara ba a haya'an fi hata a hayuna wanda suke kanta su rayu a kanta wa mutuna wanda duk kuma ya mutu a kawo shi a danna shi cikin ta wa minha juna, sannan daga nan ne za a tayar da mutane da haka wannan hadisi yana nuna mana cewa an sunnanta ga kowane musulmi ko mara lafiya ya zamanto yana ambatan mutuwa da zuciyarsa da kuma ainihin wato harshensa wannan shine abin da hadisi yake nunawa sannan hadisi yana nuna mana cewa ambatan mutuwa in ya kasance a cikin wato kunci ne to Allah subhanahu wata'ala wannan yakan sa ka ji cewa ai duk kuncin da kake da shi akwai lokacin da zai zo ƙarshe za mu zo babi na gaba kada kuma kana cikin kunci ka ce to ya kamata bar kai ka mutu ka huta waye ya faɗa man an mutu ba imani ana huta eh ai wallahi kana tafiya tan alaka ka da Allah ba ta da kyau billahi allazi sai ka ce, gara ka ci gaba da gungula rayuwar haka an gane to wannan shine wa an ubayy bin kab qala yace kana wa an ubayy bin kab kana yace rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi ya kasance idan dhahaba thuluthal layl idan ɗaya bisa ukun dare ya tafi qama yakan min ifqala yakan ci ya ayuhan nas udkurullah annabi yakan ci ya ku mutane ku ambaci Allah sai ce ja'atu ja'atir radifatu wato gusa ta farko za ta zo an kawo shi da siga ta ja'a ne an gane saboda littahaququ tabbas abin siya'u shi yasa kai Allah madaukakin sarki ya faɗa haka yake cewa tatba'u harradifa sannan busa ta biyu za ta biyo ba ba shi bane wa nufika fi suri fa sa'iqa man fi samawati wa man fi ardi illa man sha Allah thumma nufika fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzuru جاء mutuwa ya zo bima فيه da abin da ke cikin sa ja al maut bima fihi mutuwa yana zuwa da abin da ke cikin sa qultu sai nace ya in ni akthuru salata ina yawaita salati alayka gareka. ka fa kam aj'alu laka min to wani adadi zan sa maka cikin dare na yin salati gare ka qala sai annabi yace ma abin da kaga dama qultu sai nace ar-rubu'a zan iya kasa dare hudu in ɗauki ɗaya in yi salati gare ka ƙala annabi ya ce masa ma ita gwargwadon yadda ka dama amma fa in zitta fa huwa khairul laka inda za ka ƙara wannan zai fi maka zama alheri ƙultu sai na ce fan nisfa to rabi fa ƙala sai ce ma shi ta in ka ga dama duk abin da ka ga dama fa in zitta inda za ka ƙara fa huwa khairul laka to shi ya san maka zama alheri ƙultu sai na ce fa sulusai fa to sulusi fa ɗaya bisa biyu ƙala sai in ce ma shi ta gwargwadon yadda ka ga dama fa in zitta in ka ƙara fa huwa khairul laka to wannan ya fi maka zama alheri wulfu sai ajiye aj'alu laka salati kulla to da haka ne ni kan dare na zan dinga sanya shi ga baki ɗaya in dinga maka salati idan sai annabi ya ce ashe ku wannan lokacin tukufa muka, za a isar maka da duk abin da yake ainihin wato damuwarka ne wato da haka malamai suka ce tukfa muka shine bidare ne. duk abin da yake da alaka da damuwa ta gidaje guda biyu yakfikallahu hammad duniya wa hammal akhirah an gani yawa saboda haka wayi gufara laka zambuka sannan a gafarta maka zanubanka akan wannan ibn al ya rubuta littafi jala'ul afam fi salatu wassalamu ala khairil anam da yazo akan falalar salatin annabi sai da ya faɗi fa'idoji da salatin annabi yake da shi ya kai guda arba'in. da haka yin dalibai suna so za su koma cikin jala'ul afham da haka mutanen da suke zargin ahlus sunna cewa ba sa yin salati ba su yi gaskiya ba littafin da ibn qayyim ya rubuta duk duniya ba rubuta littafi da yake da kima akan yi ma annabi salati kamar wannan littafin kawai in mu rikicin mu da mutane shine ba za ka je ka kawo wani salati ba kawai ka ce ai kuma ka zo ka kawo wani naka ka ce naka ma yafi na annabi to nan ne kuma ba za mu yadda da kai ba to akan wannan ne wani sai je maka shari ya ce ai kwata kwata ma ko salatin ma baka yadda da shi ba an fahimta Allah ya sa mu dace hadisi yana nuna mana cewa afdalul qiyami wato mafificin lokacin da ya kamata mutum ya tashi sallar dare shine sulusul akhiri min al-layl innan muku manta ba hadisi a bukhari da muwadda da wasu gurare lokacin ne Allah subhanahu wata'ala yake shira kamar yadda annabi ya faɗa yake yanzu rabbuna ila sama'id dunya an gane to lokacin sulusul akhiri min al-layl mu muna faɗa saukar da ta dace da shi subhanahu wata'ala ba abin da ya dame mu an gane Allah ji kan malamin malam Samina ka shekaran da muna magana da shi yace wani dakta ya zo gidan shi yace na karama kallawo yaya za a yi a ce wai mutum ya mutu za a mai azaba a kabari saboda ai an faɗa hadisin wani an ce idanu mutum ya mutu za ka ga ransa yana kallon sama ayran tana bin idanu ne to ayran tana tafiya wajen Allah gangar jikin kuma na ƙasa to gangar jikin ake ma azaba ko ran ake ma azaba yace yana jin shi yace na kisa komai yace to wani dakta ne fa yace malam nazo da bayani baka ce ko yace to wallahi abin da yasa bazan iya cewa kama wallahi na gani ba kowa bane annabi ya magana in warware magana shi <laughs> yace kaga an ba shi shige ba ya za annabi ya bayani ni kuma zan warware magana shi ai saboda ba abin da zan warware shi yasa na da baki na dai shi ai an gani to wannan shine sannan al-mautu hadisi yana nuna mana cewa mutuwa wato kusa yake da bawa sai dai mafi yawancin mutane kuma sun rafkana da mutuwa musamman yanzu a zamanin da ake ciki yanzu an gani wala kaman da gaske ne mutane fa kaman Allah ba zai kashe su ya tayar da su ya masa sakamako akan aikin da suke yanzu ka kalla ka gani fa eh ba mun yi magana akan kisan kai ba satin da ya wuce da hatsarin sa eh amma ka kalli yadda ake kashe mutane babu ka'ida yadda ko ko dabbobi bai kamata ya zama to ana musu wannan kisan ba tunda mu a musulunci dabban ma da Allah ya halatta yace a ci annabi cewa yi walihidda ahadukum shafaratahu waliyurihmi saboda ba a buƙatar ta sha wahala amma ka kalli yadda ake rayukan mutane to sai ka ga anya kokaci anya masu wannan aikin sun yarda cewa za su mutu Allah ya tashe su ya musu hisabi akan abin da suke anya kuwa Allah ya kiyaye kaga abubuwa sannan hadisi yana nuna mana falalar salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi sa dole ne duk inda majalisi ne sunna suke karatu kamar yadda na karara a wasu gurare in mutum yana zaune a gurin kafin ya bar gurin shi sa za ku ga a ƙa'ida malaman hadisi sun fi koma iya wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam saboda duk sanda za a karanto isnadi a ciki in an je za a ce qala rasulullahi dole sai amma annabi ainihin wato salati sannan salati ga manzon Allah yana daga cikin zikirori wayanda aka shar'anta wanda kuma zuciyar dan adam take samun natsuwa idan tana yin su sannan yana daga cikin abubuwan da ke tafiyar maka da bakin ciki idan kana yi yasa wani lokaci za ku ga daga cikin fa'idodin da shi ibn al-qayyim ya kawo ko karatu kake yi kamanta Allah ya dauki abin yace in kai salatin annabi Allah zai idawo maka da abin da kamanta saboda falala da daraja da salatin annabi sallallahu alaihi wasallama yake da shi za ka sai a dage ai ta masa annabi salati yan uwa ahli sunnati wal jama'a an gane babi na gaba shine babu sihi babu ziyaratul quburi babin da ke magana akan mustahabbancin ziyarar kabari sai al-imam an-nawawi yace lirrijali amma ga maza kawai wa ma yaquluhu az-za'ir da abinda mai ziyara in yaje me ya kamata ya fara me yasa yace lizza lirijali an gani me yasa to da kakku manta cewa al-imam an-nawawi mazhaban yana bin mazhabar shafi'iyya ne an gani to maganan cewa maza ba za su mata ba za su je ziyara makabarta ba ba ittifaqi bane tsakanin malamai to anan wajen yanzu sai fa in tanaza'atun fi shay'in sai ne radduhu ila Allah wa rasul sai ta aiki to hadisin da zai kawo yanzu a cikin wannan babi gashi ne shine na farko ko shine wa an buraida ta qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum na hana ku an ziyaratul quburi akan ziyarar kabari fazuruha ku ziyarce ta rawahu muslim wa fi riwayatin faman arada an yazura al qubur duk wanda yake so ya ziyarci kabari falyazur fa da tudhakkiruna domin tana tunatar da mu bil akhirah da lahira yanzu wannan hadisin mu dauke shi na farko akwai abubuwa guda biyar na farko umumin faɗin annabi da ya ce kuntu na hai wato fazuruha ku yi mai Fa nan na haya malamai suka ce wannan hannun almutakaddam kana shamilin lirrijali wal nisa? farkon hannun da annabi ya ce kuntu na hai tuku na hana ku hanin maza kaɗai ya ƙunsa ko maza da mata ya ƙunsa domin akwai ƙa'ida cewa an nisa'u ƙa'iƙun rijali mata ‘yan uwan maza ne akan yi amfani da wato damirin mazan ne lura da su ne agilan da aka duk inda Allah maɗaukakin sarki zai ce waƙimus salata zai ce mai wato zakata waƙimus salata ba wawul jama'a ba ne wato zakata shi ma ba mai ba yanzu wannan umarnin ya kunshi maza ya kunshi mata ko maza kawai ya kunsa maza da mata to kuntu na haitukum na hana ku an ziyaratul quburi kaga hanin ya kunshi maza a farko ya kunshi me to na farko shine fazuruha ku ziyarce ta ba ga wawul jama'a ba to umarnin ya kunshi maza ya kunshi wa duk mutumin da yazo yace maza kawai ya kunsa to ya yi takasisi muna buƙatar kuma sai ya kawo dalili na yin takasisi ko kuwa in na ce Allah ya ce wa ƙimus salata wa hatu zakata saboda wawul jama'a ne na ce maka ya ƙunshi maza ya ƙunshi mata ka ce a'a ai saboda wawul jama'a ne maza kawai ya ƙunsa banda mata mata ba za su yi sallah ba ba za su yi zakka ba to sai mu ce maka idza ja'a an nasu 'ala al-umumi yabqa 'ala umumiyyatihi ma lan yadullu ad-dalilu 'ala taqsisihi in nassi ya zo akan am ɗin shi dole a bar shi akan am ɗin shi matukar ba a samu dalili yi taksisi ba wannan shine abu na farko abu na biyu da ke cikin wannan hadisi shine istiraqur rijali wan nisa'i fil illa haduwar da aka yi da maza da mata a cikin illa mai illa shine dalili allati min ajliha ustuhibbat ziyaratul quburi wanda saboda ita ne annabi yace maran su ziyarci kabari ba ya ce kun tuna haitukum an ziyaratul quburi ba na hana ku to fazuruha me dalilin da yasa annabi yake so ali fa innaha tudhakkirukum al-akhirah shin namiji ne kadai ake so ya tana lahira kowa na buƙatar yadda namiji ya kamata ya tana lahira ya gyara alaƙarsa da Allah kowa na buƙatar mace ma ta tana lahira ta gyara ta alaƙarta da wa to yana daga cikin matsalar da aka samu da yawa yawan mata fa in ba abinda muka je muka ɗauka ba da kyamara wanda tashar hausa bakwai suka sa duniya ta gani na rantse da Allah ba su san bala'in da ke jiran sa ran da muka je aka sa a shafin mu na Facebook ina kallon wani ta cikin masu comment yake ta wannan dai abin da kuka yana da kyau to amma dai a ina aka samu annabi ya ɗibi matan mutane ya tafi makabarta da su kaga wannan ba saurara sa zai an gani ba saurara sa za ta yi to da karatu ne muke yi sai karatu ya zo daidai wajen sai na ce to abinda ake karantawa ku tashi mu je ku ga abin a aikace muka je aka nuna musu kuma na rantsi da Allah hankalin su ya tashi fiye da yadda kake zato to illa dalilin da yasa annabi yace kai kana namiji ka dan ka tuna alakar ka da Allah da lahira ka ita ma mace akwai wannan abin a kanta kuma yanzu kana ganin barin matan mu da muka yi a gida ba su san wannan bala'in na jiran su ba bai taimaka musu wajen lalacewar alakar su da Allah da zuwa wajen bokaye ba Eh? ya taimaka to wannan shine illa ta biyu wannan shine dalili na biyu da haka za mu ga cewa ya zo a cikin hadisin buraida wannan da ya kawo da hadisin anas wanda al'imamu hakim ya kawo da sanadi hasan annabi ya ce fazuru hafa inna ha turaƙiƙul kalba. wato ku ziyarce ta tana ziyarar makabarta na sa zuciyar mutum ta yi taushe wata da aini idan sai zubar da hawaye kuma ran muka ji akwai wanda sun yi kuka ba wanda suka je wanda suka ga bidiyon idan abin da ya faru akwai wanda yin suka gani kukan da suke kamar su zai fita dan ba su san bala'in da ke jirin su ba sannan wata zakiru bil akhirah tana tunatar da mutum lahira sannan hadisin abi sa'id al-khudri wanda imam hakim ya ruwaito annabi ya ce fa inna fiha ibra a cikin zuwa makabarta akwai abin lura sannan abu na uku da za mu lura da shi shine waradar rukusa rangwamen ya zo da mata wajen abin da ya shafi ziyarar kabari saboda hadisai masu yawa yana daga ciki abin da limamu hakim ya ruwaito da imamul bai haƙi da isnadi ingantacce ta hanyar abdullahi bin abi mulaika na na aisha da kanta uwar mumine matar annabi muhammad Ya ce, an na aisha ta za ta yawmin min al-maqabir wata rana na aisha ta fuskanto daga makabarta fa qultu laha yace sai ce mata ya ummul na, min aina Ya yace uwar mu'mini daga ina ga kina fuskantowa ne qalat sai take cewa min qabri abdurrahman bin abi bakr daga tsangwarin abdurrahman bin abi bakr dan uwanta fa qultu laha sai nace masa alaysa kana rasulullahi naha an ziyaratil quburi ba annabi ya hana mata zuwa kabari ba qala sai tace na'am ai farko da annabi zai hana duka ya hana thumma amara bi ziyaratiha kaga wannan fahimta ce ta matar annabuwa sallallahu alaihi wasallam sana abu na hudu shine ta'alimu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama karantarwar da annabi yawa ita kanta na Aisha da yadda ake yin gaisuwar ita makabartar idan an je. kamar yadda al Muslim ya ruwaito hadi yadda e wato ta inda take cewa da suka je makabarta da annabi nana aisha take cewa kaifa aqulu lahum ya rasulullah to ya zan fada sai annabi ya karantar da yace yace quli assalamu ala ahli ad-diyar min al wal muslimina wa yarhamullahu al-mustaqdimina minna wal musta'akhirina wa inna insha Allah bikum kaga annabi ne ya karantar da ita da zuwa makabartan bai dace ga mace ba to ba yadda za a yi ma annabi ya karantar da ita ga abin da za ta faɗa idan ta yi idan ta ji sana abu na biyar shine iqrarun nabi sallallahu alaihi wasallama tabbatar wadda annabi tunda ai a gurin mu ta'arifin sunna eh duk da ma wato ta'arifi na malaman aqida ya fi zama ashmalu amma mun dauki na malaman usulul fiqi ba shi bane ma sadara annabi min ƙaulin aufilin au ƙaririn? to ta ƙarir idan aka yi abu a gaban annabi ya tabbatar da shi ya tabbata sunna ne ko bai tabbata ba ya tabbata in ba manta ba a babin haƙuri ai mun karanto matar da aka yi mata mutuwa ɗanta ya mutu ta je tana kuka dama ba farkon karatu ba mun ce Allah ya ce almautu musibatun ba annabi ya zo ya ganta tana kuka a kabari ya ce mata ittaqillaha wasbiri ya ji tsoron Allah ki haƙuri, ce masa ta ilaika nifa in naka lan tusab bi musibati ko to a wannan lokacin kun ga da annabi ya ga tana kukan da bai dace ba a makabarta ya yi mata inkari da zuwanta makabartan bai dace ba da yadda ya mata inkari akan kukan da zai mata inkari akan wa akan zuwa sai ya mata inkari akan kukan bai mata inkari akan wa ba da haka wannan sai ya nuna cewa zuwan sunna ce ta ƙaririya mata ta yi mai ta ainihin wato da haka wannan shine abin da ya ainihin wato tabbata sai dai kawai abinda malamai suka ce hadisan da annabi ya zo ya ce la'anallahu zawaratul qubur da haka zawaratu siga ne nawa na mubalaga yawaita zuwa me yasa saboda galibi idan mata suka kama abu sukan fi yin maza da gaske ba mamaki da sun kama ziyarar makabarta to kullum kuma ka dinga ganin su ke ina kika fito ina za to saboda kada a samu yawan zuwa amma a ce a sati za a je so nawa so ɗaya ko a wata a je so nawa kaga wannan ba a samu amma dai dalilin wancan shine dalilin da haka wannan hadisin da shi ake dogara da haka malamai suka ce abinda annabi ya hana yawaita zuwan saboda galibi mata idan suka tashi riki abu suna riki abu da gaske wajen yin sa da yadda maza suke shi yasa annabi ya ce la'ana Allahu zawaratul qubur wanda zai zamanto kuma sun mai da kabari wajen dabdala dabdalar da zai zamanto haƙƙin Allah da ke kansu ya wulakanta haƙƙin mazajen su ya wulakanta to a lokacin sai annabi ya ce la'ana Allahu zawaratul qubur ba mamaki daga nan ma a mai da kabarin wajen biki biki ya zamanto maimakon fa inna hatu zakirukum al-akhirah sai a mayar da nan wajen nan ne jakshin kuma na haduwa da da mazaje naka ka gama ta za ta tafi kabari ta ci muguwar kwalliya saboda wazan ya zama mai ya zama jakshan da shi yasa annabi sai ce la'ana Allah zawaratul qubur wannan shine da hadisin nan da muka karanta yanzu yana nuna mana cewa ana samun annasikh wal mansukh a hadisan manzon Allah annasikh wal mansukh annasikh shine mai shafi al mansukh wanda aka shafi dan ismu fa'il ne da ismu maf'ul kamar yadda kuma wannan ya tabbata a ƙur'ani Allah ya ce ma nan saka min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha da haka wannan shine da haka kun ga ya ce kuntuna haitukum an ziyaratul quburi to ha jimlar ƙarshe ita ce annasika ta farkon ita ce mansu wacce aka ainihin wato wacce aka ainihin wato shafe din wannan shi ne. da haka sannan hadisi yana nuna mana wato hani akan abin da ya shafi ziyarar kabari an gani hani akan ziyarar kabari wato mansufi ne akan abin da ya riga ya zo a bayan hadisi wannan an riga an shafe shi sannan hadisi yana kwadaitar da mu akan ziyarar kabari akan fuska wanda yake na mustahabbi ne ja a jaa ba'da hadrin domin umarni ya zo ne bayan tsoratarwa da haka yana nuna cewa ya halatta wannan ƙa'ida ce wajen malaman usulul fiqi sannan hadisi yana nuna mana cewa dalilin da yasa annabi ya ce a je ziyarar kabari dan ya tunatar da mutane Allah ne ya tunatar da su mai lahira ne amma yanzu Allah ya kiyaye Wato raƙi ƙulƙalba zuciya ta taushi ido ya zubar da hawaye sannan a tuna mutuwa sannan a taƙaita mai buri amma yanzu lalacewar matakai yanzu in za a rufe mutum yanzu sai an ce to jama'a kowa bai lura da aljihunsa ba eh? ba ka ce ba makamata eh? ana ƙoƙarin a kaɗa karami shi wani yana ƙoƙarin mai zai samu yanzu ba kwanaki wani ya ce an je makabarta daidai magariba duk ya dan fara shiga ana binne abin nan ko bayan isha'i ne ya ce kawai an zo ya haska da fitilar shi sai ga ya kamata shi ma ya sa hannu ya samu lada sai ya miƙa mana kusa da shi ya ce da Allah ya haska ana gama tura ƙasa kawai ya neme shi kullum an ne hafa ne sama ko ƙasa wallahi malam to kage wallahi malam lalacewar mutane sai da hali to wanda ya je makabarta yana kallon faga mutum ya mutu eh malamai na cewa wafi wafi qabdi kaffi tifil inda wuladihi dalilin ala hirsil murakkab fil hayy lokacin da ka haifi da ya zo duniya hannunsa a dunkule dalili ne cewa akan ya ruko gurace gurace ya shigo duniya sai ya tara abu kaza sai ya zama kaza sai ya zama kaza amma wa fi basdiha inda al ishara isharatu lokacin da ya mutu zaka ga hannun abu ɗaya ishara yake maka cewa ala ala ni anni kharastu bila shay cewa ku kalla ku gani gashi na shigo duniya zan fita ba komai kuma da kuke tsaye akai na kowa zai fita sai ya bar duniya ba komai a hannun shi to kana kallon mutum duk wani kana kallo da aka je rufe ka da shi babban mutum ne kowane irin matsayi ya taka a rayuwa amma gashi an zo rufe shi amma a daidai lokacin ne kuma wani fa abin na duniya ne fa a daidai lokacin wai makabartan ne nan ne gurin yin sata haka ake yin fa, an gane da ke sa magana da malam daura ya faɗa cewa masu wa'azi yanzu su ci gaba da yin wa'azi na mu dinga faɗar mu don mu gyara zai fi akan mu shagaltu da aibin wasu wannan zai sa kwata-kwata mu mu manta da namu matsalolin kuma yanzu halin da ake ciki kenan yanzu kawai kowa ya ɗauka cewa shi bai da matsala wani ne yake da matsala kuma kowa yanzu idan ya mutu Allah malam Usman yanzu in na shiga kabari Allah ba zai tambaye ni matsalar sa ni tawa ni Allah bai tambaya kenan ya farko tawa matsalan ya kamata in fara shigaltuwa da ita ba tashi ba an gani amma sai ya zama to lisanul hal din mu kaman matsalar malam Usman in naje lahira Allah ni zai tambaya sai ya zama to na fi shigaltuwa da ita sama da sama da takon ba daidai bane kuskure Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu sannan ziyarar kabari bai nufin ainihin wato cewa kuma a je a nemi agaji ga wanda suke cikin kabarin da abin da ba wanda yake da iko a kan sai Allah a'a in ka je ziyara kabarin annabi Muhammad za ka je ne kai ma annabi sallama kai masa salati shi kenan amma annabi bai cancanci kowane irin haƙƙi na Allah ba ka je ka ce ya rasulullahi na zo ne don Allah ina buƙatar haihuwa ka taimake ni kana yin haka ka zama arni Allah maɗaukakin sarki cewa duk wanda za ka kira in ta da uhun la yasu ma'uduwa aku in ka kira ma bai ji Allah ya ce walau sami'u a ƙaddara ma ka kira ya bi masu ta jabu ku ba za su yi amsa muku ba da haka bai kada a haɗa abubuwan guda biyu in ka san inda kabarin al'imamu sai ne yake can iraki ne ka je ka kai masa ziyara ko kuwa amma a ɗauki kabarin yanzu ba ɗazan nan kaga na wani bidiyo ba na rami isa eh yana bayani wannan shi a yana cewa yin ka je kabarin Husaini in ka zauna gurin duk abin da kake da shi na bukata ka faɗa ba abin da Husaini bai sani ba ba Allah ne kaɗai ba shine ya alama kulla shi. Allah ne ka to sun ce alima imam Husaini ya san kowane irin abu eh to wannan shine da haka ziyarar kabari yana da kyau amma a gane ba ta da alaƙa da wanda za a je a kai masa ziyara a kabari wai ya cancanta a nemi kowane irin haƙƙi a gurinsa bai cancanta ba Allah ya sa mu dace da haka wayannan hadisan ba su da wahala wa an Aisha ta qalat take cewa kana rasulullahi annabi ya kasance kullama kana lailatuha duk lokacin da daren ta yake yana ɗakin kwananta Minan rasulullahi ya kurudu daga annabi yakan fita min akhirin laili karshen dare ilal baki zuwa baki'a makabartar sahabbai ko maqbaratu ahlil madina makabaratun mutanen madina sai ce assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku dara qaumin mu'minina gidan mutanen kirki wa atakum ya zo muku ma tu aduna abinda aka yi muku alƙawari shine da'akum ma kuntum tu aduna bi wuquhi fi al-gadi ya zo muku abin da aka yi muku alkawari da aukuwarsa gobe alkiyama sannan mu'ajjaluna kuna abin jinkirtarwa shine almuradu bil adl muddata ma bayna al mawt ila kuna abin jinkirtawa daga wannan lokacin yanzu za ku ci gaba da zama a kabari har zuwa sanda Allah zai tashi alkiyama wa inna insha Allahu bikum lahiquna mu ma in Allah ya so muna nan zuwa sannan annabi ce Allahumma ghafir li ahli al baqi al gardak Allah kai ah, wato yi gafara ga mutanen baƙi irgardar asalin argardar shine nau'in min ash-shajar shauki wani nau'i ne na wata bishiya wacce take da ainihin wato kaya to a wannan lokacin tana fitowa a makabartan shi yasa sai ake ce mata baki irgardaki wannan shine da haka ba lokaci wajen faɗan abinda hadisi ya ƙunsa na mayu safadu sai dai cikin abinda hadisi ya ƙunsa. In sha Allahu da kenan wacce idan mun je yin addu'a ake cewa assalamu alaikum dar qawmil mu'minin wa inna insha Allah bikum to wannan insha Allah din littabarruk ta neman albarka ce kamar laqad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya la tadkhulunna al-masjid al-harama insha Allah wannan insha Allah da ma'anan tabbas ne an gane da ko ka ce in Allah ya yarda ko baka ce ba Tun da Allah ya ce kullu nafsin an riga an gama magana kar ma ka ce insha Allah din kuna nan zuwa wa an da qala yake cewa kana rasulullahi yuallimu yana sanar da su idan karaju idan suka fita ilal maqabiri zuwa makabarta an ya kula qa'iluhum mai magana su ya faɗa ya ce assalamu alaikum ahlal diyari amincin Allah ya tabbata gare ku mutanen gida minal mu'minina wal muslimina musulmai mu'mine wa inna insha Allah bikum lahiquna mu ma in Allah ya so muna nan zuwa zamu rike ku as'alullah lana muna roƙon muku Allah gare mu walakum da kuma ku al'afiya Allah subhanahu wata'ala ya ba mu lafiya da mu da ku gabaki daya sannan wa an abbas wa an ibn abbas qala yake cewa marra rasulullah bi quburin bil madinati annabi ya wuce ta wajen wasu kaburbura a madina yace fa aqbala alaina bi wajhihi sai annabi ya fuskanto mu da fuskar sa fa qala sai yace assalamu alaikum ya ahli al quburi amincin Allah ya tabbata gare ku ya ku mutanen kaburbura ya lahu lana wa lakum Allah kai mana gafara yi muku antum salafuna ku ne magabatan mu wa nahnu bil asr mu kuma muna nan ainihin wato bayan ku an gane da haka al asr shine tabi'una lakum an qaribin zamu biyo bayan ku nan kusa insha Allah wannan shine abinda hadisi suke nunawa idan mutum ya tashi ya ji ainihin wato makabarta Allah maɗaukakin sarki ya samu ainihin wato dace da haka duk waɗannan hadisan suna nuna mana cewa kwaɗayin da annabi yake da shi akan karantar da al'ummarsa abin da zai musu amfani sannan hadisan nan suna nuna mana cewa ana yin ainihin wato dole sai an samu al'ilmu qabla al'an ilimi kafin wa kafin aiki shi yasa annabi yake karantar da sahabbai hatta makabarta ma in ya zo ya koya musu ya ce ga yadda za su faɗa kafin su yi mai don shiga makabartan mai aiki ne to ya kamata a koya masu yadda za su yi aikin kafin su yi wannan yake nuna mana sannan hadi nan suna nuna mana cewa bai halatta ba gabatuwa akan kowane irin aiki na ibada ba tare da ilimi ba dole kowane irin abu za ka yi shi da sunan bauta ba Allah za ka yi to ka yi ƙoƙari sai ka san matsayinsa a wajen Allah sannan mustahabbi ne yin addu'a ga mamata sannan ka yi musharaka idan ka ji wadan kai ma kai makanka addu'a sannan ka yi sannan ka yi masa don shi ne ladabi na alƙur'ani wallabi na ja'u min ba'adin ya ƙulu na rabba na gafir lana wale ikwanin lallabi na sabakuna bilin da haka mustahabbi ne yi masa addu'a in kaje amma kai musharaka da su cikin wa addu'ar ka fara makanka sannan sai ka fara musu Allah ta'ala ya sa mu cika da imani da aiki mai kyau wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh